barayin da yake kidnapping nasu zai je zai kidnapping nasu za su biya wannan manya-manyan kuɗin kuma zai warning nasu cewa kar su je su gaya police cewa an kidnapping nasu ko kuma sun biya kuɗi idan sun je sun faɗa to zai koma zai kashe su da familin su din gaba kiɗin su to shi ga mutane su biya kuɗi kuma su koma ba za su je su yi magana ba kwata-kwata ba sa gaya mana fa mutane da yawa haka aka tabbiyan kuɗi shekara da shekaru ana tabbiyan irin wannan manyan-manyan kuɗi mu ba mu sani ba. Ya aka yi kenan har kuka samu labarin inda yake kuka je kuka kama shi? Ai ta inda ma ni na san labarin wannan karɓe-karɓe kuɗin da aka yi ma a 2014 ne yake nafin wani matan ta sayar da gidaje. Wata shekara ta 2014. Yawa ta 14. Mm. Matan ta dinga sayar da gidaje ta kai kuɗin bai yiwu ba ta shi ta ba ma loya ɗin oda cewa loyan ta ya sayar da gidan mai da suke da shi wanda ya rage a'a shi loya ya ce a'a gidan mai kuma na mun ga mun gama sayar da komai kuma sayar da gidan mai shi ta ce ka sayar ni na faɗa ka sayar muna cikin problem na har yanzu yana hannun wayan mutane to shi loya ya ce to kafin dai zan sayar da wannan gidan mai ɗin dai shi kin bani wani ah, shi zan tambaye ki wayansu tambayoyi idan kin bani an sa shi zan zan zan sayar kuma shi kawo yan uwan mijinki su ma su tabbatar ta kawo yan uwan miji suka ce loya ka sayar to amma shi loya ce to wayan mutanen da suka kike ba su kuɗin nan da me suke kiran ki ne suka ce shi ta ce da numba ne to shi loya ce to ki bani numban da zan sa a cikin takarda na amma shi ta ce to kar ka ga a police ba kar ka ba numban nan ma a police ya loya ya alƙawari cewa ba zai ba police ba shi matan ta bashi to shine da matan ta bashi shi loya da shi ya ci gaba ya sayar da gidan mai amma shi loya ya bani number ya ce kaga kyari ga abin da ya faru fa ga client ina an gama sayar da kayayyakin shi duka kuma ga numban da ake kira ake karɓar kuɗi amma na yi mata alkawari ni ba zan ba police ba dan Allah ka duk wani aikin da za ka yi dan idan an ci sa'a an same shi kaga mutane za su huta to a numban ne shi na fara aiki akan numban shi na fara gani waye da waye ne wannan numban ya kira shi na fara kawo mutane da numban na ya kira ha idan na je na kama wannan shi ce ah ai ni ma wannan namban an an kama an kama tankin na fi ɗin yayana ne ai da wannan namba ka kira ni na je na biya miliyan ɗari biyu da hamsin shi mu ce to kai mu wajen yayan naka mu je wajen yayan shi ya ce eh gaskiya an yi kidnapping ina na biya miliyan ɗari biyu da hamsin amma an ja kunne na cewa kar na gaya police idan an gaya police za su zo su kashe ni da iyali na shi yasa ban gaya ma police ba to shi mu karɓa statement na mutumin shi mu sake bin wani namba kuma daban a cikin wancan lambar da aka bani idan muka kama wannan shi ma shi the same thing zai gaya mu ai an kama mu mijina ne na biya kuɗi mun biya kuɗi haka da wannan lamba ka kira mu to haka hakan nan shi muka kama mutane ya kai tara muka ga dukkan su ashe victims ne wanda suka sun biya kuɗi through wannan number. to ta yadda ma muka gane cewa ashe ga barnan da yake ta faruwa a ƙasa mu ba mu sani ba mutane ba sa gaya mana To amma ana magana cewa dukkan waɗannan kame-kame da yake shi yana da wasu eh, wayoyi ne masu tsada ta yadda ko da zai kira eh, mutum ba eh, za a eh. iya kamar satar jin bayanai ko ma gane lambar ba. Eh gaskiya ne, ai ai abin da ta yadda Allah ya tona mishi asiri yanzu, ai kama shi da muka yi nan taunin asirin ya zo ta Allah ne ya kama shi. Dan ya yi kidnafin wani mutum a Elufeju, daga yi kidnafin mutumin nan a Lagos ya kai shi gidan da yake ajiye mutane a Igondo, ya ajiye mutumi, ya karɓi, already ya riga ya karɓa miliyan ɗari da hamsin a wajen mutanen nan. a wajen yan uwan shi amma yace sai sun kawo wani miliyan ɗari uku kuma har yanzu to a garin suna mutane suna kan neman miliyan ɗari uku da za su kawo mishi shi Allah ya sa kawai wannan mutumin ya samu ya escape ya gudu a wannan gidan. Shi ne wannan mutumin da ake cewa mai sai da mai kamfanin sai da magunguna ko? Magunguna exactly. Mai sai da magunguna. Haka. mutumin nan da ya samu ya gudu kuma idan ka ga yadda ya gudu a gidan nan wallahi Allah ne. Allah ne kawai ya sa wannan mutum ya gudu don ga sunan yaran Eva suna cikin gidan nan da AK47 da yawa hannunsu wallahi yaran nan duk suna bacci mutumin nan kuma abin da aka dora mishi a kafa can da aka dora mishi a kafa kawai daga ya sa hannu a kan kwaɗon nan wato an dore shi da sarka wallahi kwaɗon ne ya budu eh sarka nan da aka dore shi ba kawai fa daga ya tashi a bacci mutum ya ce kawai wani abu ya ce mishi wai ka kama kwaɗon nan da hannu ka ja kawai daga yana kama kwaɗon nan daga ya ja sai kwaɗon na ya fita kawai sai mutum ya tashi ya fito daga ya fito shi su a falo dukkan su kidnapper suna bacci Shai wuce wuce su she wuce ga kicin daga ya shiga kicin she ga kofan kicin din an kulle da sakata sama da kasa kuma sakatan sake an sa kwado to she ga cewa bayan da za a yi balla wannan kofa ya fita nan ba su sashi a bacci ba kuma idan sun gane cewa yana so ya fita haka kashe shi za su yi she ji tsoro shi sake komawa daki ya zuna daga ya koma shi wani abu ya sake gaya mishi kai ka fita wajen sakatan nan ka je ka bude sakatan nan shi sake fitowa ya wuce su a falo daga ya je shi ya bude sakata na sama ya sake bude sakatan kasa na shi kofan bugula furf din kenan duk ba su tashi ba akwai sakata eh ba su tashi ba to sakata na sakiyan kuma an sa kwado an sa sakata shi aka kulle kwado to Allah ya sa tun da ya bude na sama da na kasa ashe kofan idan ka tura shi sakata na sakiyan ba zai iya rike shi ba kofan zai budu tunda kofi guda biyu ne aka hada kawai daga Allah ya sa ya tura kofar nan wallahi ce kofa ko wu ce kofa ya budu Sai mutumin ya fita yana fita kuma ka ji wani ikon Allah kuma bangon gidan yana da tsayi yanda bayan da za a yi dama ya kama wannan bangon ya haura dan akwai kalabe ma da yawa a sama amma kawai shi ga wani abu kaman katako haka kaman lada eh kamar tsani kenan eh a jingine a cikin bangon wallahi kawai shi je hau kan wancan katakon yana hawa kawai ya samu ya kama saman bangon nan duk da kalban fa kalban ya tsatsaga mishi hannun shi hmm. da cikin shi haka ya haura ya fada gidan gidan gefen gidan su makwabcin na makwabcin su to wallahi daga ya fada wancan gidan shi ya zo na shiru har gari ya waye kamar karfe uku na asuba na ran juma'a su har gari ya waye shine mutanen gidan suka ganshi su ma sun tsorata amma suka je suka kira yan banga yan banga suka kai shi police station to shine shi aka gaya commissioner of police na lagos shi aka turo polisawa suka zo gidan tare da mutumin to kafin su zo kuma yaran eba sun gudu ka san yaran eba sun gane cewa wannan sai suka zo gane yaron wannan mutum ya gudu shi yasa shi su ma suka gudu suka bar gidan wato tunda suka ga baya nan sun san kenan asirin su zai tono <laughs> eh su san asirin su zai tono sai maza maza suka gudu to daga police suka zo ba su same su ba to shine shi aka gaya mana ina Abuja lokacin aka gaya mana shi IG namu shi ya ce to maza maza na je Lagos na je na ga wannan gidan a cikin gidan nan insha Allah za a samu wani abun da za a yi using a samu Evans to shine shi na je na je Lagos daga tim dina da na dauka da su daga Abuja muka je muka je muka yi sacin gidan nan mai kyau yadda ya kamata to wallahi a cikin gidan ne muka samu wayansu abubuwa da ya bamu intelligence akan Evans wato anan ne kuka samu bayanan da ya kai ga inda kuka kama Evans eh. bayanan kama Evans da yaran shi da muka kama nan duka a cikin gidan nan muka samu na abubuwa kamar takardu kenan ko na'urorin kwamfuta ko bindigogi a a san a cikin gidan ma bindigo an samu bindigogi wajen AK47 guda hudu da pistols guda biyu da magazines da yawa an samu haka to amma ba wannan ne muka yi using ba. Eh wasu dai bayanai ne na ku na sirri na eh, gani. Yawwa eh, ka san abun investigation eh, ba komai na. a ah, no gaskiya na gani. Da jewa ana jin mu. Na gani. Amma dai a ciki ne muka samu wasu abubuwa. Na gani. Yawwa to da wannan abubuwan da muka samu da kuma technology da muke da shi muna da na'urori. Mm. Alhamdulillah shi president namu na yanzu ya sayo mana kayayyakin na'urorin investigation. Wato kamar na zamani. Na'urorin sadarwa na zamani. eh, na zamani muna eh. da shi yanzu e to eh, shi ne muka yi abinda muka samu din muka yi amfani da na'urori da muka da shi shi Allah ya sa shi muka samu bayanai a kansu shi Allah ya sa muka yi using muka kama yaran shi guda ɗaya muka kama na biyu shi daga nan shi haga mun samu shi muka samu more information a kan shi gan nasu so har muka kama su shida ai mun kama yaran shi guda shida ma shi bai san cewa mun kama kowa ba dan yanda muke yi kasan criminal irin wannan kama su hmm. ma da dabaru ne za a kama su dole an ce ya yi eh. tsuntsu mai wayo a wuya ake kama shi eh. yawwa kama shi da dabara ne dan idan kai ba kai dabaru ba ka kama wani yaro shi daya ya ji labari guduwa zai yi so don haka ne kamun da za ka kamun da za a ma yaran shi ma kamu ne yanda ba zai sani ba to shi ne dabarun da muka yi mishi a ƙarshe kuka je na san an ce har gida kuka bi shi kuka kama shi ko har gida eh ka san yana da lambobin waya fa guda ɗari Ɗari da da da ashirin ashirin shida. da shida. eh wanda ma muke da shi kenan kuma shi kuma bayan da muka kama shi muka gane yana da wayansu lambobi ma wanda mu ba mu sani ba sun kai wajen biyar. to amma kuma eh, amma kuma ana magana cewa wai kamar gang gang gare shi gungu gungu na su irin masu sace jama'an nan an ce sun kai kamar guda eh. bakwai eh yana ka san shi yadda yake yi yanzu haka ba eh yana da gan kaman guda uku to uku ne gan kamar eh kaman eh. guda uku ne yau idan yayi using wannan gan yayi kidnapping ne? to gobe idan zai wani kidnapping zai using another gan yi kidnapping an ce kuma duk ba su san juna ba ko dukkan su ba su san junan su ba ka san yana da waya guda yana da waya guda goma sha ɗaya ba. na shi wanda ke amfani da su eh. eh kowane gang yanzu akwai wayansu daban yanzu gang nashi na ɗaya akwai wayansu a shan ya saving nasu gang na shi na biyu akwai wayansu gang na shi na uku akwai wayansu kamar shi da matan shi da maman shi akwai wayansu da shi da kamar mutane masu kamar electrician ko plumber da mutane da yake harka da su na akwai wayansu kamar shi da kamar kasan yana sayan property da sauransu wato yana sayan gidaje eh yawa eh to wayanda suke wani harkar ma akwai wayansu kowa dai kashi kashi mutane kowa da irin wayan da yake kiransu daban kuma a cikin wayan ne ya saving sunan su kaga idan ya saving sunan sa wannan wayan haka ba zai iya kira su da wani waya daban ba she wayan da ai saving sunan su din haka yake haka to ana magana cewa a ran da kuka kama shi ma yana kamar shirin barin kasan ne ai a ranan ne dama zai bar kasan ai kasan Evans da mun kama ma Evans da sauki wallahi da 2IC na shi yayi cooperating amma dukkan member da muka kama sun yi cooperating amma 2IC na shi wani gagarare ne mai taurin kai mataimakin shi kenan mataimakin shi ya fi ma Evans ɗin taurin kai wallahi da muka kama shi kasan sabar ma rashin ma corporation muka ce mishi ma ina ne gidanka ina kake zama Ya ce ba da gida to in tunda baka da gida a ina kake kwana ce a hotel da ke zama to muka ce to kai mu mana hotel naka din mu ga ɗakin ka ka san inda kake zama a hotel da kake zama mu ga ɗaki yace a ya riga ya bar hotel din ya tare ya bar hotel muka ce to tunda ka bar hotel ina kake kwana yace a cikin mota kike kwana muka ce to ga motan ka mun samu tare da kai to bari mu duba kayan ka a cikin mota haka dole ne kana da wani toothbrush ko mm. kayan sawa daya biyu a cikin motan a tunda cikin mota kake kwana kuma ba komai ba kaya ba komai a motan shi ya kiye nuna mana gidan shi amma da kake magana kamar ma da lalama kuke bin shi an san da kamar yan sanda a Najeriya <laughs> suna gane azaba duka da sauran abubuwa ba ku mai da wannan salon ba kenan <laughs> wallahi taurin kai nashi ya yawa amma dai mun zo mu yi dabaru ka san muna da technology mm. she muka zo muka ce tutun da zai mana taurin kai ba dama she muka fara duba a mm. cikin kaga kowa ka san muka fara duba shi da waye ne mutanen nashi su waye ne yake da su magana da su mm. yawwa tukuna shi she nan muka gaya mishi to gashi mun sami gidanka kaga gidan Ya ce. muka nuna mishi hoton gidan Ya ce. eh gaskiya tabbaci wannan ne gidan shi <laughs> to kaga da wannan ba da ya ko wato shi shi kana nufin shi shi mataimakin Evans ɗin kenan shi mataimakin kenan eh. sati uku kafin mu kama Evans to yana hannun mu eh ai da shi ya yi cooperate da mun samu Evans tun tun da wuri tun da farko tun da wuri rashin cooperation nashi nan wallahi to shi yasa ne kaga dole ne zamu bi wani hanyoyi daban mm. mu samu Evans kuma sauran members na Eban da muka kama members na gang nashi din su they are not close to him ba su da ba za su iya su kira shi ba. yake ba eh, haka. Eh eh yawa amma shi wannan 2IC nashi din shi da zai iya kira shi da za su iya su yi magana da za su iya su haɗu inda za mu kama Evans amma Haga shi kuma yake ba mu haɗin kai. To Allah ya sa dai haka dai muka a cikin wayoyin nashi dai da muka ta aiki a kai ga nambobi wajen ɗari da ashirin da wani abu. Hmm. Muka zo muka zo Allah ya sa muka samu wani namba guda ɗaya wanda da shi yake kiran su matan shi da suke tare da su da su ƴan uwan shi to dalilin nan shi Allah ya sa muka kama kankanwar shi baban su daya maman su daya shi Evans kenan kanwar Evans mm. Evans eh to through kanwar Evans muka samu namban matan Evans to kaga through namban matan Evans kuma muka yi aiki shi muka kama kawarta ah, wanda dai tafi kusa da ita hmm. wanda take zama a Lagos to kawar nan ita ne ta zo ta ce eh gaskiya ne wannan matan wanda muke neman nan tare suka girma a Anambra kauyensu daya suna Lagos suna tare amma matan nan ba ta bari kowa ya san gidanta ba wani wanda yake zuwa wajenta wai yan wanta ma sun zo daga kauye sai dai ta sauke su a hotel ko a hotel mm. eh za ta tura su hotel su je zauna shi daga baya ta je ta gansu a hotel amma ba wani wanda ya san gidanta sai muka ce to ki ba mu hoton matan tun da kawar ne tare ku girma Allah ya sa kuma tana da hoton sai ta ba mu hoton matan Evans kuma ka san dama mun san Evans yana zama a Magudu ne haka tunda mun san yana zama a Magudu estate kuma yanzu haga mun samo hoton matan shi ga kuma mun akwai wata gelfar nashi kuma da muka kama wanda yake so sosai kasan mun kama yan matan nashi sun kai guda biyar haka wato ashe ita ta shi, ba a kina da take zaune ba kamar yadda wasu ke cewa tana cikin da ashe tana nan a Lagos ita ma tana Lagos ai tana cikin gidan wancan mansion din nan gidan da ya siya 130 million ya siya gidan miliyan 130 miliyan 130 kuma ya yi polishin gidan miliyan 130 miliyan eh miliyan 130 eh, ya saya kuma yayi furnishing gidan kayayyakin gidan da ya saya miliyan 45 ya kashe a kayayyakin da ya saya na gidan hmm. a ciki suke zama da mata gidan ya tashi kusan miliyan 200 kenan gidan eh, eh ai ya kashe kuɗi hmm. wallahi ai da ya saya ma in fact ya zo ma kafin ma ya fara sayan furniture ya ciccanje kofofin gidan da su gate na gidan gate na gidan ma fa 3.5 million ya saya gate na gidan na waje sama da miliyan 3 miliyan uku da ɗari biyar ya siya gate na waje. Na ga hoton gidan a jaridu an sa sa'annan kuma na ga ko ina da kamarori. Yawwa eh ya sa kamara ko ta ina yana ta kallon kowa to cikin gidan matan take zama da yaranta to kaga kama girlfriend nashin da yake so da ya a makan nan amma ka kuma shi ta gaya mana cewa a'a ni gaskiya ban san ban san gidan Evans ba shi kuma Evans ne kama min gidan haya da ina zama a gidan nan kuma five four bedroom flat yayi furnishing komai ina zama yana zuwa wajena amma ni ba san gidan shi ba amma ta ce mana amma idan suna hira waya sau da yawa yana jan mota idan ya zo kofan gidan shi shi kira mai gadin shi da wani waya shi ga mai gadin ya kira ce Fayos ka buɗe mun kofa to daga nan shi amma ka taji sunan Fayos mai gadi haka to haka yanzu mun samu sunan mai gadin shi Fayos kuma muna da hoton matan shi to shi to haka fa muka shiga cikin magodo muka fara bincike ka san magodo estate akwai gate akwai security security a kofan gate din to haka muka fara bincike muka nuna musu hotuna muka ce ga mai gadin gidan wane to wallahi sai muka ci sa'a sai security ya ce ah ai na san fayos ga <laughs> gidan da yake gadi ai na san gidan ai bari na kai ku shikenan <laughs> wallahi kawai shi security man na gate na magodo shi kai mu can gidan inda fayos yake gadi muna zuwa kuma ga fayos nan ya fito daga gidan yana so ya je ko ina zai je muka sami shi muka ce malam fayos muka gaisa shi muka nuna mishi bai san ma mu yan sanda bane dan ba mu san uniform ba mm. shi muka nuna mishi fito muka ce a ah, malam fayos ka san wace ce wannan shi ce a ah, ai wannan madam dina ce ita ne madam dina amma ta tafiya muka ce to ya ina ogafa ya ce ai oga yana gida shikenan ne yazo <laughs> to ta yadda muka samu gida kenan fa kuma wallahi ya zo ne dama zai kwashe kayan abin da zai kwashe da rage ya gudu shi Evans eh ya hmm. zo ne kawai kuma ka san me kai Allah ne ya ba mu sa'a Evans ya bar ma gidan shi ya kai kwana biyar baya kwana gidan shi Don ma kar ma a yi sa'a wai a samu gidan shi a zuwa kama shi daga ga cewa investigation na ya yi nisa Wato tun da ya san an kakkama wasu daga cikin eh, eh, na kusa da shi. Eh exactly daga baya ya zo ya gane cewa mun kama 2IC na shi tunda ya ke ba mu haɗin kai. Aka. Haga Evans ya zo ya gane. Tunda 2IC mun kama shi ya kai sati uku Evans baya ji jin labarin TYC idan ya kira nan 2IC baya tafiya. Ya san cewa ba lafiya ba eh. Yawwa to hankali shi ya tashi. So kuma kusan ƙarshen da muka kama sistan shi bai zo ya sani ba da fari. amma daga baya a ƙarshen shi san cewa mun kama kamar shi to shi yasa yace to guduwa ya tashi ana magana cewa a lokacin da ake yunkurin kama shin ma kai kamar a okada ne ko a caba ka zo gidan da gaske ne koko dai faɗin mutane ne <laughs> ai ka san lagos akwai hold up mun da okada sosai motoci ko eh. eh eh ka san muna akwai wai sabon wanda ba na faɗa ba a samu muna bin shi eh. ha saboda haka kenan a ƙarshe da ka hau wannan oka da ka samu ka isa gidan nashi tunda ya dama ku daga kun san inda gidan yake eh, da kuka je kun zagaye gidan ne haka kuka yi an yi kamar musayar wuta wajen kama shi ko ko duk ba wannan matsalar a ba wani wutan da aka yi ai da muka shi muna shiga gidan kun kare kofa ne kuka shiga ko ko bai gadin ya bude muku ai yana bude kofan falon shi yana fitowa da jaka ya riga ya kira taxi driver dama zai je airport eh ana nufin Pius Pius ne ya bude muku kofa koko dama ko daga kun kare kofa ne Pius ne ya bude kofa gate na wajen da ka gani na karfin nan eh. Pius ne ya bude kaga Pius ai da muka zo gidan Pius ya fito daga gidan ne eh to ya fito daga gate din ka san Pius yana da mukullin gate na wajen naji so da muka daga Pius ya tabbatar mana haka muka ce immediately sai muka nuna Pius to to mu yan sanda ne eh. muka nuna mace ID card Pius bude mana kofa sai Pius ya bude kofa gate na wajen nan yana budewa sai ga Evans ya fito daga falo ya ga jaka eh. kuma taxi ya zo dama yana jiran shi a waje to fa zai je zai shiga taxi zai tafiya kenan to yana Evans yana ganin mu kawai ya jefar da jaka ya guda ya shiga cikin gida ya koma gida to haka muka bishi ya je gudu ya shiga saman upstairs muka bishi saman upstairs din ya je ya shiga bedroom nashi zai kulle kofin bedroom kenan shi yaron na daya ya yi blocking kofin har ya jima yaron na ma hannu Allah ya ji ciwo sosai wajen blocking kofan da ya yi hmm. dan kar Evans zai kulle kofa to haka kawai muna shiga kawai muna nuna mishi pistol ya yi hands up ya yi surrender muka kama shi a abun ya ba shi mamaki ya yi shuru ya kasa yin magana ya kasa yin magana ya yi shuru daga baya ya dinga mamaki ha wai ya aka yana ta tambaya wai mafarki ke ne ko me yana tambayan ko kuma farke yake na ji ana magana an ambato shi wasu kafafen yadda labarai suna magana yana magana cewa yana amfani da kwakwalwarsa wajen eh. aikata laifi kuma ya san ana bin shi amma yana yana zalle ma ku jami'an tsaro sai yake magana cewa abba kiyari ya amfani da kwakwalwa ne shi ma har ya kama shi okay eh haka ya gaya ma ah, channels television eh. eh ka san ana cewa wai Eh, ana ce mishi wai ko yana magani ne to ai abin da dama zaki son ma tambaye kenan ce ana ce an ce ana cewa yana amfani da magunguna kuma eh. to kai ma kenan ai akwai masu cewa kai ma kila maganin kake amfani da shi ah, ai to ai kamar yadda shi faɗa kaga masu mai ce ba maganin da yake yi yace ai ai yace in fact yace ai eh, maman shi ma ba ta son abin da yake don hmm. haka ai bayan da za a yi wani magani kulkulin ah, brain nashi ne yake using yake wannan abun kuma kai ma kuma shi ma eh yace kuma shi ma December ne shi ma kwakwalwa ne aka using shi ma kama shi amma yace bai taba tsammanin cewa Nigerian police ko za su yi su kama shi ba wallahi yace idan ko a cikin mafarki ne ce bai taba tsammanin Nigerian police dai kam za su kama shi yace abin shi ma ya bashi mamaki. To amma kamar yanzu a cikin hukuma eh, jami'an 'yan sanda akwai irin ka da yawa waɗanda suke amfani da irin wannan kwakwalwa wajen kamar shiga cikin masu aikata laifuka har su kama su. Eh kasan akwai da yawa akwai da yawa mutane polis manya da ƙanana da yawa wanda su ma suna aikin kuma sun iya amfani da technology din nan su ma suna kokarin su. Amma me yasa ba a kama eh, da yawa gashi nan suna cin karensu ba babbaka? A kasan eh to kasan ana kokarin kasan barayi ne sun yawa kasan nan. a gane kuma mutane suna kukuri kuma kasan kowa da irin baiwar da ana maganar yan sanda a kai kamar yanzu dubu ɗari uku a Najeriya kenan yan sanda sun yi kaɗan eh. kana ganin yan sanda sun yi eh, kaɗan eh a idan ka duba ai United Nations standard ai yan sanda sun yi kaɗan ai idan a Najeriya idan ka duba standard ɗin ai we are like I think one one to hundred or so kuma ka san standard din ba 1 to ɗaya ɗan sanda ɗaya yana gadin kamar mutum ɗari shida. Ɗari shida. a eh. Najeriya kuma ka san ya kamata ya zama kamar kowanne ɗan sanda ɗaya mutane biyu da hamsin. standard na United Nations ina wato kamata ya ce yana kula da 250 ba mutum 600 ba bari ɗari shida ba haka eh. har yanzu haka because idan ka duba yawan mutane mu na Najeriya har yanzu 'yan sandan namu bai yawan bai kai ba kuma ka akwai dai abubuwa dai da yawa ka san shi IG namu ne yanzu yana kokari sosai kuma ka san ya samu mun sake sa ƙarfi ma aiki sosai fiye da na dama don gaskiya IG yana amma kamar yana yana rewarding mutane wato ana kamar sakawa mutum ana musu ana eh, ana saka musu exactly eh immediately yake yi duk wani aikin da nan take mm. nan take baya bata lokaci duk wani aikin da aka yi idan ga wannan aikin ne babban aiki ne kuma mutane sun sun yi aikin abin da ya kamata to wallahi immediately baya bata lokaci yana ƙara girma mutane dan gashi kai yanzu a shekarunka baka wuce shekara arba'in ba gashi haka kai mukamin mataimakin kwamishinan 'yan sanda. Eh, gaskiya ne, kuma haga dalilin shi ne shi ne ya ga irin ayyukan da muka yi kuma haga ya zo ya ga ya kamata a ƙara mana girma kuma ya ƙara mana to amma ga shi baya ga na Evans na san akwai labarai da ake ta bayarwa na wasu daga cikin fitattun ko 'yan fashi kamar irin su wani abiyodin da ake kira ko godogodo ne da su ah, wani da ake kira china da wani da eh, wani pasto ne da Musa da Amurta Lama irin waɗannan sace-sace da suke yi suna gagarar hukumomin eh, jami'an tsaro ana magana in ka zo kai sai ka kama su yanzu ba ka je fargaba kamar ka ganin yadda kamar ka zama musu kaya a ka san aikin mu nan idan ka ga idan tunda mun je mun yi training a aikin nan kun samu horo mun samu horo sosai kuma haga sana aikin ne da muka ce za mu yi kenan to haga duk wani sana'an da mutum zai yi dama akwai akwai akwai risk akwai hadari mutum zai face akwai hatsari mm. ba wani sana'an da bai da hatsarin shi so don haka haka ba za mu iya mu ce wai dan muna tsoro kar nan mutane su zo wayan su su zo kanmu don haka ba za mu je mu kama su ba haka ba za mu yi hakan ba haka ba za mu iya mu bar su su je suna kashe mutane suna ta kidnapping mutane suna ta fashi suna abin da suka dama haka ba zai yiwu ba duk wani aikin da kake yi za ka ga ko wani ya fi kai yawan shekaru a cikin aikin ko ko maganar technology ma a ce wani ma yana amfani da technology ma tun kai kafin ka shiga aikin ko kuma tun kafin ka fara amfani da technology din amma zaka zo zaka zo kuma Allah zai baka su sa'a wanda zaka zo ka fahimci abin fiye da su wato a takaice dai abin da kake cewa shine wato akwai buƙatar idan mutum yana so ya yi nasara irin wadda kake samu a halin yanzu yana kallaci irin na'urorin sadarwa na zamani aikinsu da yadda za a sarrafa su. Gaskiya ne, ai, yawanci tun ina Lagos, kasan na yi OCSAS na Lagos shekara biyar kafin na zo aka kawo ni Abuja na hidin wannan sabon unit. Don wannan unit namu da ana kira shi Intelligence Response Team. Eh, wato kamar, wani wata, wata rundunar ce ta kai ɗaukin kamar cikin hanzari wajen wajen kama masu aikata miyagun laifuka. Da tattara bayanan sirri. urori eh. Ana samun ana samun bayanan a cikin na'urori na da muke da shi. Eh. Through shi muke samun intelligence da muke using muke kama masu laifukan nan. wasan suka ji muna hira nan da kai za su ce gashi kana ta nasarar kama wasu da suka ayyadabi mutane a irin wajen su Lagos da sauran abubuwa bayan ga hanyar Kaduna Abuja wasu sun addabi mutane me ake ciki ko da ke na ji kwanakin bayan ce kun kama wasu gungun su ma masu eh, eh. sata mutane ko? Eh ai satin da wuce mun kama kidnappers da na hanyar Kaduna mun kama su guda takwas ai mun yi recovering su military uniform uniform na sojojin da suke amfani da shi eh, eh da su waya waya na mutane da suka yi kidnapping da wai su kudade ma nasu na, na ransom da suka karba kuma duk sun yi confessing mutane da suka yi kidnapping in fact akwai su yaran makaranta ma in university guda biyar da aka yi kidnapping sun faɗa cewa su suka yi kidnapping na yaran makarantan to amma kamar su waɗannan waɗanda suke adaba mutane a hanyar Kaduna din a cikin daji kuka bi su kuka kama su koko a cikin gari eh a cikin a cikin a kokoni gari ana kiran shi Rijiyana to eh. a Rijiyana muka kama Sora Sora kuma a cikin Kaduna sura kuma akwai inda ake kira mararban jos eh. eh to sura kuma ta waje muka kama su, mun kama su ne ta wajaje da yawa kasan mun zo akwai wani wanda muka kama ne a cikinsu. To shi ne informan nasu shi ne yake ba su information a kan hanya shi yake ba su bayanai yake tsegunta eh, musu eh, yawwa za a ce a ah, police suna zuwa a ah, soja suna zuwa haka da shi yake ta ba su information shi muka kama so da muka kama wancan din to shi ne. muka yi amfani da shi muka kakkama sauran ka san shi last week din mun yi parading su takwas ne to bayan da muka yi parading ma mun sake kama su shida kuma yanzu yanzu muna da su su goma sha hudu muke da su kidnappers din nan na hanyar Kaduna na hanyar Kaduna na hanyar Kaduna kuma har yanzu muna kan neman sauran duk duk inda suka je za mu bi su ACP a bakiyar akwai zargin da ake cewa ana haɗa baki da 'yan sanda ana sakin wasu daga cikin masu aikata wannan ta'asa alal misali na sa akwai lokaci can baya da wani da aka kama ya ce su waɗanda suka kama shi ya ce suka ce su cin hanci aka bayar aka sako su ban sani ba ku a matsayin ku na manya da ke can sama kuna da labarin hakan na faruwa to gaskiya mu ba mu da labarin wani dan fashi dan kinnafa a ce an biya kuɗi an sake shi shi da mu ma muna da problem namu ta wajen kotu gaskiya fi sabilillahi dan duk wani amurba da kinafa tun ina lagos da nan arewa ma duka za ka kai su kotu sai ka ga bayan sati hudu sati shida sati takwas sun fito shi ma ai ba ce an taba sakin sa ko an taba kama shi kuma aka sake shi eh eh amma da jimawa ne mm. shi na shi eh da jimawa ai akwai wanda muka kama about wata biyu wata uku da ya wuce na Abuja muka kama kidnappers din nan a cikin su ma akwai wani dismiss dan ah, DSS wanda suka je wani robbery aka kama shi aka yi dismissing nashi aka yi shi kotu da sauran kidnappers da sauran criminals to shi ma ya je kotu ya fito a cikin wata biyu akwai wasu kidnappers kuma da mu muka kai su kotu daga Abuja wallahi bayan wata biyu sun fito to amma ba za ka ganin kila wasu za su dauka wata kila ku yan sanda da kuke da za ku yi bincike kila ba kwa iya samun bayanan da ya kamata ne a amfani da su wajen ɗaure su shi yasa har ake ba lauyoyi kafofin da za su wanke su daga aikata laifi. A'a, ai muna da ma legal department wanda lauyoyi ne masu ke wajen su suke preferring charges against wayannan criminals din ka san yadda suke yi ne za su je ne fa su je su karɓo wani medical report na ƙarya daga asibiti a ce ai baya jin lafiya ai yana da wani cuta haka yana da wannan cutan yana da wannan cutan shi a ji rubuto ma kotu to ai gashi wannan yana da cutuka da yawa shi ai backdating da medical report na ƙarya shi a ga kotun to ana neman alfarma a bashi beli daga ya fito daga prison ya je ya ci gaba da treatment so that duk time da ake case nashi a kotu zai dinga zuwa to kaga based on this medical report da aka yi na ƙarya shi a bashi beli shi ka ji amro ba kinnafa ya fito daga prison wai baya lafiya kuma ƙarya ne ba to ai kuma kwanan nan na ji ana magana e- Evans ana cewa yana cewa yana da kansa ta hanji ban sani ba eh haka eh wai haka ya faɗa muka ce wani asibiti ne suka gaya kana da kansa yace wai a gane ne wani asibiti suka gaya mishi amma mun kai shi ne asibiti yanzu za a ba mu report ko da gaske ne ko ƙarya ne yayi eh, za mu saboda haka a takaice abin da kake cewa shine in aka yi irin wannan suka karɓi wannan eh, kamar shaida na rashin lafiya daga haka ne in aka ba da belin sai su gudu wallahi shi su gudu ka san ba za su masu sake zuwa kotun ba in fact shiwatin da za su samu din sai su samu shiwati na ƙarya shi a kawo wani document na gida na ƙarya akwai document da ake fabricating na gida ka san kotu za ta ce to a kawo dokumen na gida to ga a kawo wani dokumen na karya a bayar da sauransu shoti ya tsaya a shoti shi ga an sake mutum kafin ka hakara shoti criminal ya gudu idan aka bincike dokumen shi ga dokumen ma shi ma ƙarya ne ai akwai wayan da muka yi arrestin a Lagos including kuma har da ma dan sanda suka je suka yi robin bank suka yi robin bank muka kama su muka yi recovery bindigogin su muka kama duka amrobas din muka yi ma faridin nasu gaban yan jarida suka faɗa duk yadda suka yi robin bank yadda suka ma suka kashe security guard da yake aiki a bank mai gadin suka kashe shi komai suka yi confessing wallahi muna kai su kotu a july a wata na bakwai a wata na sha biyu dukan sun fita kuma the same group suka je suka sake wani bank robbery suka kashe wani police a police ɗayan da ya samu ya gudu a waje ya ce ai ai wancan police da muka kai shi kotun nan da shi da gang nashi ne suka zo muka ce a ah, ai suna cikin prison yace ba sa cikin prison sun fita wallahi da muka je prison bincike mu duba ko suna cikin prison sai muka gani dukkan su ba sa nan sun su a riga suke su saboda haka ina matsala take kenan to kotu ne mutanen nan mutanen nan sun yi amrobri sun kashe mutum kuma kuma sun yi confessing kwata ina ba ma compassion ma police ma compassion nasu ma yana cikin newspapers yana cikin television kuma yana cikin ko'ina mun yi bidiyo interview nasu ma suna da compassion komai sun sun faɗa kuma lauyoyin namu ne suka shirya charges din amma duka aka je aka shirya abubuwa aka zo aka cire su saboda haka kenan akwai inda ana yin tafka wasu na bi suna warwarewa in haka ne kenan wannan matsala da wuya iya kai karshen ta ai from experience da nake da shi a fighting crime a fada da irin kama irin wayannan mutane na zo na gane cewa wallahi a cikin kowane manya-manyan criminals na a cikin kowane guda goma da guda takwas an taba kama su an kai su prison sun fito to kaga da kaman guda takwas din nan da da aka kai su prison din da sun zo na prison din kaga da satan da aka yi guda goma nan da takwas ya ragu amma kuma ACP bakiyar akwai hira da aka yi da Evans akwai inda yake magana cewa shi ma kan shi akwai wasu masu satan mutane da suka taba kama shi ba su san cewa shi ma eh. sana'a shi kenan ba a ƙarshe da suka tafi da shi sai ya tambaye su waye shugaban su sai suka ce wani NDBC ND ND ko eh, to a eh, ƙarshe ce lokacin Indibusin ma yana cikin yana cikin prison yawwa amma aka yi waya yawwa da aka yi waya kuma amma kuma ya ce a sake shi to wuce eh, wannan ke nuna yana nuna cewa ko da suna cikin prison in an kama su din suna ci gaba da wannan harka to wallahi tallahi abin da yake faruwa kenan duk manyan barayin nan suna cikin prison suna shirya arm robbery suna shirya kidnapping daga cikin prison kamar yadda Evans ya bayani kaga dai yaran nan sun yi kidnapping na Evans dan Evans ya je da Benz ya saya wani G-Wagon Benz ne 45 million ya saya wato wata Marsandi. eh ita Mercedes Jeep eh miliyan 45 ya siya ta ya tafi da ita a bara, shi yana yawo aka gan shi mai sabon marsandi shi kinafa suka bi shi suna zuwa suka bi shi shi gudu da mota suka bi shi da suka yi harbi shi ya fada wani rami shi suka ji suka kama shi suka sa shi a cikin motonsu suka fara tafiya da shi shi ya tambaye su ce ah ni ku yaran waye ne ya da um, sorry da fari ya ce musu shi shine shi Evans ne suka ce ah, wane Evans suka ce shine Evans din suka ce ah kai ne Evans da muke jin labarin ka ogaga baki daya na Najeriya na kidnappers yace eh shine shi eh yace ce to ku wane ogan ku shi suka ce ai Indubisi ne to shi ce ku kira Indubisi shi suka kira Indubisi da suka kira Indubisi shi suka ga Indubisi ranka ne daga mun kama wani da masandi sabuwa amma waya ce wai shine Oga Evans shi Indubisi ce a bashi waya ana ba shi waya shi ba sai magana da indubisi shi indubisi ya tabbatar cewa ba sai shi indubisi ya ga ba to ka ba yaran waya ba ya ba su waya shi indubisi ya ga musu wannan ho oga ne ku sake shi maza maza ku sake shi ku mai da shi ma inda kuka ɗauke shi ya doka motar shi hmm. shi kenan yaran nan shi maza maza suka ba ma ba hakuri suka ta ba shi hakuri cewa oga kai hakuri ba mu san cewa kai ne ba bari mu mai da kai wajen motanka shi ba sai gaya musu ku ba ku da hankali ne ya za ku mai da ni wajen mota na ba harbi kuka a wajen motan ba ai harbin da kuka yi nan ai war haka an riga an kira police police suna wajen motan shi ne za ku je za ku mayar da ni wajen mota ku kai ne hotel ina na je na zauna a hotel sai suka kai shi hotel ya je kwanta a hotel to shi daga baya ya ce da washe gari da baya dai dabarun shi ya je ya samu ya ciro motan shi wato duk ya san shi kansa shi ma mai laifi ne ba zai kokarin a kai shi ba wato lalle kamar da kace yana amfani da kwakwalwarsa wajen duk abubuwan da yake aikata exactly to wallahi duk cikin prison din nan barayi na ai bonfire ai ka ji labarin bonfire ba babban kidnapper eh. shi ma na Najeriya wanda muka kama shi a a Imo to ai shi wancan bonfire ai dama da fari DSS ne suka kama shi suka kai shi a prison aka shi kotu aka shi prison to a prison din ne ai yana da waya yayi planning yanda za a yi a rescue nashi a kwato shi a hannun prison order a kotu to ai ranan aka kawo shi zuwa kotu daga cikin prison wallahi yaran shi suka zo kotu na tuna wanda suka bude wuta aka suka kwace shi suka bude wuta Eh, eh. kowa ya gudu suka kakkashe mutane suka ɗauki eh, suka ɗauki banfaya suka gudu da banfaya wanda shine gaba kuka kama kuka bi shi kuka kashe shi ko muka kashe shi muka kama yaran shi yaran shi guda biyar na tuna labarin to shi banfaya din nan yawwa to kaga shi ma daga haka gudu da shi a lokacin shi ma aiji ya tura ni zuwa Imo yace duk da za a yi mu je mu bi wannan mu kama shi dan idan wannan ya tsira da wannan to gobe ma wai su barayi za su zo za su turo mutane su kotu a zuwa kwace su a kotu idan gwamnati ba ta yi taking action akan irin na mutanen ba to amma yasa eh. muka je Imo wajen watan mu daya tsakanin Imo da Abia da Rivers da Delta State kafin Allah ya samu ka zo muka samu vampire kuma da yaran shi guda biyar muka recovering duka bindigogin su kuma muka yi follow up kuma har yanzu muka sake arresting su yaran shi guda shida so haka dai muka gama da duk group din mun kama su group na vampire kam haka ne kaga IG kuma da kuma kaga yadda na gaya ma IG yadda yake yi daga ga wannan aikin da aka yi ya yi promoting yaran nawa lokacin dukkan su yaran nawa da suka yi aikin ga dat when a very wannan ya taimaka ya sa su sun samu yana ba da kwarin gwiwa eh a ai sosai ai ai neman yabas da muka yi nan ma ai yaran sun san cewa IG sun san cewa IG zai promoting nasu idan sun kama Evans. Shi yasa kaga yaran nan fa. ga ai lokacin da aka kama shi har sun daga ka sun sa ka a eh, suna ta rawa. Eh ana ta celebration ai. Eh ana ta eh. celebration ana ta rawa. Rawan da celebration da aka yi din nan celebration ne na murna ka san mutum kana neman shi shekara bakwai ya gagara yana kashe mutane yana kidnapping mutane yana wannan abubuwan nan ya maida ma kasan kamar ba gwamnati amma wannan duka kamar za a ce zargi ne tukuni har yanzu sai kila kotu ce za ta tabbatar da laifin duk zargi ne da kuke yi zuwa yanzu eh a ah, eh kasan dama haka ne dokan kasa dama haka ne duk hmm. wani abu dama zargi ne sai kotu ta hukunta mutum shine za a tabbatar cewa domin wata kila duk da yake ana ambato shi ya amsa wasu daga cikin abubuwan wasu ɗauka yana ko an azabtar da shi ne haka din a ai shi da ba ba wai sabuwan da yake faɗa mu mun sani ne ba ai duk shi ya faɗa ma yan jarida da television duka ai abubuwan da ya yi din ai mu sauran ma mu ba mu sani ba ma duk kaman for example time da muka kama shi kaman bayanin da ya yi wani su billion ban billion billion ban na bankuna da Europe wanda sun tare su da tifa sun kwashi kuɗi ko yawwa kaga eh. wai na wai mu ba mu sani ba ma haka kwata kwata mu sani ba Evans ne ya gaya mana to amma yanzu kamar eh, da gaske ne eh da gaske ne mutum da ya yi cewa ya bar maka amana ƴaƴan shi cewa wai a kula da su eh ka san yana yawan bayani cewa to wannan abin da ya shiga nan dai shi ya san irin laifukan da ya yi, ya san ya yi abubuwa da yawa kasan nan to ya san cewa saukin da zai samu idan an kai shi kotu ma saukin da zai samu life imprisonment ne idan ba haka ba shi yana gani kamar za a mishi hukuncin kisa amma dai ma me ya faru da shi shi yana roko dai yaran shi a taimaka a rike yaran shi kar yaran su su zama criminal irin kamar shi eh, ya damu baya so yaran shi zama criminal kamar shi haka yake faɗa eh, yana yawan magana cewa a taimaka kar yaran shi su zama su bi abin da ya yi haka to mm. acp abba kyari a ƙarshe na san masu mu suna ci gaba da jin wannan hira da muke da kai idan aka ce mecece matsalar ɗan sanda a Najeriya, mecece matsalar ɗan sanda me za a yi a taimaka mishi? <laughs> to, kasa dai eh, kamar da yadda ma mai gidan namu yake faɗa da kuma kowa yadda ya sani akwai problem na funding kasan ya kamata kuɗi kenan. Eh, matsalar kuɗi gaskiya ɗan 'yan sanda abun eh, ya kamata ana akwai abubuwa da muka wanda ba mu da shi wanda ya kamata gwamnati ta yi mana. Eh, gwamnati tana kokari amma dai abin da kasan kasan babba ne ko mu ko muna da yawa eh, ya kamata a sace kokari dai a kara mana fundi idan ka duba yan sandan da suke zuwa peacekeeping in Najeriya yan sandan da suke zuwa peacekeeping eh. to idan suka je idan ka ga yadda ake biyan allowances mai kyau akwai motocin aiki akwai takardu akwai kayan aiki shi ka ga mutanen Nigerian police da Nigerian army suna zama the best a duniya idan suka je peacekeeping wato suna fice su kasance sun yi fice sosai eh. wallahi shi ga suna aiki fiye da kowa don akwai komai a kasa to ka gani to that means idan a Najeriya ma idan za a yi kama, za a yi hakan hagada za su yi aiki sosai fiye da yadda ya kamata fiye da yadda yadda yake faruwa yanzu to gaskiya that is our number one problem kaga kuma funding din nan kaga akwai training da ya kamata a yi a mutane akwai abubuwa da yawa akwai kayayyakin aiki ma da yawa da ake nema eh, idan Allah ya sa idan ana samun daidan gurgudu da yadda ya kamata to wallahi aiki zai tafi daidai sosai kuma ka san kuma kaga idan ana samun shugabanni eh, a police din kuma wanda su zuciyarsu yana kan aiki kamar yanzu IG na yanzu Ibrahim Idris kasan san zuciyar shi yana kan aiki shi mutum ne wanda yana so ya ga an yi aiki an ga result baya so ya ji labari cewa ai wani ya yi laifi ya gudu ba a kama shi ba an yi wannan an yi wani baya son haka to dan kaga idan kun samu shugaba wanda yana yana nuna muku cewa to fa aiki ne za a yi duk yadda za a yi ya kamata a samu nasara akan wani mutane kuma duk wani wanda ya aiki yanda ya kamata kuma za za a yi rewarding nashi that is za a mai za a saka mishi za a saka mishi mm. to haka idan an samu irin wannan shugabanni haka shi ma yana taimakawa sosai kuma Allah ya sa president ya ba shi izini ya yi lidin namu kuma gaskiya ya taimaka sosai ta wajen samu mai aiki kuma ya nuna ma ya nuna ma kowa cewa duk wani wanda ya fito ya yi aiki yadda ya kamata zai ga sakamakon aikin da ya yi da kai maganar batun aiki da ya kamata da kuma sakamako da batun karfafa ma 'yan sanda gwiwa wani abin da wasu suke magana akai shine kamar mu'amalar ka tsakaninka da ma'aikata na kasan ka da kuke aiki tare ana magana eh. cewa ko biki ne ko suna ko mutuwa an aka yi duk kana eh. halarta tare da su wannan ya sa sun ƙara eh, sakin jiki da kai eh gaskiya ne eh gaskiya ne ai ka san da ni yana yake ganin duniya duk dan adam ba wanda ya fi wani ko mutum shusha ne yake yi akwai wani baiwan wanda Allah ya mishi wanda bai ba ma wani professor ba so da haka bana raina kowa ni da kowa za mu yi aiki zan saurare kowa kuma idan za mu je aiki ina muna zona muna zama muna haɗa kai mu yi bayanai mu zona mu san ya za mu yi aikin nan da ya kamata to shi yasa yaran nawa suna suna gani na kamar ni dan uwansu ne ba sa ma gani ni mai gidansu kuma ni duk wani aikin da za a yi Awo make sure cewa idan yara na su fita aiki kasan ba za su je ba su da kuɗin mai a'a wai su je ba su da kuɗin hotelin da za su zauna wani gari a'a ba su da kuɗin abinci ba duk babu duk inda za su je aiki a zan tabbatar cewa akwai kuɗin mai an ba su da kuɗin abinci an ba su da kuɗin hotel nasu an ba su to za ga yara kana musu irin wannan abun idan sun fita aiki suna samun duk abin da ya kamata za ga za su samu kuzarin aikin da za su yi kuma duk wani abin da ya faru ko biki ne ake yi nasu ko me ne faru ina zuwa zan je ni ma eh, za su gani a wajen za mu yi celebration ɗin tare ko ma mene da ya faru da su da insha Allahu a get ina samun time na je so shi yasa yaran nawa they are ready duk wani aikin da na sa su ba sa wasa da aikin kuma duk wani wanda ya aiki mai kyau ni ma ina ina tashi na saya na ga cewa ya samu sakamakon sakamakon aikin da yayi ACP Abba Kyari na san mm. masu sauraron mu da ke jin ka a wannan hira da muke da kai za su so su ji wace shawara zaka ba mutane waɗanda za su iya zama kamar waɗanda ka iya faɗa hannun irin waɗannan masu sata jama'a irin matakan da za kamata su ɗauka na kare kansu eh to ka san irin wayannan mutanen kasu akwai kashi-kashi akwai masu tare hanya su kama mutane to masu tare hanya su kama mutanen nan su ma yawanci da dare ne suke fitowa aiki da kuma da sassafe so don haka idan mutum yana tafiya duk wajajen da an san cewa ana irin wannan abubuwan shi mutum ya yi kukuri da ya dinga wuce ta wajen a lokacin da dai a ce ko da rana ko da yamma haka kafin dai dare ya yi ko kuma ba da can sassafe ba haka wannan ma zai taimaka to na biyu kuma duk wanda haka kama shi ma shi karye musu taurin kai ya bi su da hankali don wayannan kaga su ba ruwansu sai su kashe mutum su bar mutum su gudu sai ya bi su da hankali amma kar ya nuna musu cewa yana da kuɗi da yawa ya ce ai to ni ma ai ma'aikaci ne gashi gashi gashi gashi gashi za su so su bude ma mutum ido su nuna cewa mutum yana da kuɗi nawa kake da shi da sauransu kaga idan sun gane mutum yana da kuɗi da yawa su yanka mishi kuɗi da yawa amma kwanaki kamar akwai wasu da aka kama a nan hanyar Kaduna din da muka yi hira da su sai ɗaya daga ciki yake cewa wanda ya gudu kenan sai ya ce wasu cikinsu da suka ce ba su da kuɗi ba masu karɓo su anan suka take suka harbe guda biyu daga ciki eh eh dama ai mutum ba zai iya ce wai bai da kuɗi ga baki ɗaya ba za ka ce da baka da kuɗi da yawa eh. amma za a iya samu kamar haka dole ne ka gaya musu wani abu amma idan ka ce ga baki ɗaya babu to abin zai ba su haushi ka san akwai sun da suke jin tsoro kamar za su ce ah, ina da ina da miliyan ashirin a cikin account ɗina ina da miliyan ashirin ka gane ai eh nan da saboda suna cikin sun ji haka hali na firgici eh yawa to ka san ko kana kana da miliyan ashirin a account naka za ka yi ka ce a ah, gaskiya ina da dai kamar dubu ɗari biyar a account ina amma za a iya a nemo ko bashi dai a haɗa a ƙara a kai a kawo ka gane ita irin wannan abun to za su za su sa buri su ba zai yawa ba to uh, ACP uh, mm. uh, halin yanzu ga Evans ya shiga hannu yanzu wane ne kasar gumin mai sata jama'a ko dan fashi da ko ka sa kamar raga kuke neman kamawa to ai wallahi dama evans da Bonfire ɗin nan su ne su biyu wanda dama ya suka gagari kowa shi Bonfire kun kashe shi Bonfire ya mutu ga evans mun kama shi kuma dukkansu mun kama su da yaransu su biyu nan su ne manya-manyan dama gagararrun kidnappers wanda suka dami mutane kuma yanzu ga mun shiga maganan Kaduna nan sosai to na Kaduna nan ma yanzu akwai wani sunayen da aka bamu su ma wayanda muka kama yanzu sun ba mu wayansu sunaye amma su ma muna kan aiki sosai a kansu kuma akwai wayansu a kogi su ma muna kan aiki sosai a kansu so akwai dai kuma a edo su ma har yanzu so amma dai gagararrun manyan da dama guda biyu nan ne banfaya duk ba mai kashe mutane kamar banfaya shi ta inda ma ya samo sunan kenan kisa banfaya ya ce yana gaya yaran shi ba yace shi ba ba ma lokacin da yake jin daɗin daɗi a rayuwar shi kamar ya ga mutum yana shure shure zai mutu shi a lokacin da yake jin daɗin rayuwar shi yake yake murna yake samun zuciyar shi yake mishi daɗi so shi yasa yawanci ban fa ina harbe mutum shi sai yana kallon mutum yadda mutum zai mutu to ta ta wajen ne ma aka sami shi sunan tunda shi yana son kisa shi ne suka sami shi ban faya to shi ban faya ina ya kama mutum baya bata lokaci a biya kuɗi dai tsakanin kwana biyu uku hudu idan ba ba zai kashe mutum ka wuce kaga shi kuma Evans shi kuma shi kuma ta yadda ya fi kowa ta wajen karɓar kuɗi ne Bamfa ya fi kowa ta wajen kisa a kidnapping a Najeriya shi Evans kuma ya fi kowa ta wajen karɓar kuɗi a kidnapping a Najeriya Evans zai ajiye mutum wata bakwai wata takwas shi ya karɓa kuɗin da ya yanka nan dole shi ya karɓa shi kaga kaga su su biyun nan su ne wanda suka gagare kowa sauran duk ƙanana ƙanana ƙanana